uwa matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan labarun lahadi na matasa tare da ni rakiya arimi da gora ta samira rawafi gora ya kike lafiya launi ke koya kike alhamdulillah to yau da mi kika zo muna da shi haka ne gora a garin dogon duci da ke jihar doso matasa na sha'awar noman rani a bangaren tarihin lahadi kuma za mu je jihar agadis wajen gano wata matashiya mai suna maimuna da ke fama da nakasa da ta mai da sana'ar saƙa samun abincinta a ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki gwada al'amarin da ya faru a JS Barma Mustafa da ke Zandar inda wani bijimi ya shiga makarantar ya fada wa ɗalibai al'amarin da ya da batun tsaro a makaranta. Haka ne gora makarantun sakandare da dama a birnin Zandar ba su da katanga wanda ke jefa ɗalibai cikin haɗari a cewar shugaban makarantar Lise Abdu Doki Ma'azu. Ga rahoton Mustafa Mamman Sani. Dabar Da farko dai dabbobi su mamaye mu waɗanda wani lokaci suna da haɗari da kuma sace-sacen salula a filin motsa jiki. Matakan da muka ɗauka domin magance wannan matsalar abu ne mai wahala saboda rashin katanga a ɓangaren gabas. Mun samar da wani tsari tare da makarantar Lise Municipal. Mun girka 'yan banga ɗalibai da suke sa ido a kowane lokaci ga baƙi da suke shigo mana a lokacin ba da karatu da kuma lokacin sha iska na ɗalibai wanda ya sa muna cikin hali na sa ido amma dai muna fatan kai wannan matsala a hukumar makaranta domin ganin matakan da za a ɗauka euh, a 'yan shekarun nan bayan damana manoma da yawa sun ba da ƙarfi wurin yin aikin noman rani a garin dogon dutse wannan aikin ya fi jan hankalin matasa kuma suna samun cin gishin kansu ga rahoton abdulaziz da yuma cikin jihar dogon dutse wuraren noman rani ne matasa yawanci suke aiki kansu abinda ke ba su damar samun kuɗin shiga. Hamza Alassan shugaban kungiyar masu noman rani ya yi tsokaci. Matasa suna noma sosai, saboda idan ka zo a wannan cibiyar kashe 80 zuwa 90 cikin 100 na matasa maza ne da 'yan mata suke nan suna ta ayyukansu. Aikin noman rani na cin karo wani lokaci da matsaloli domin taimakawa matasa su yi noman rani da kyau sun amfana da horo da dama Hamza Alassan. Suna samun horo da shawarwari. Muna dafawa matasa da shawarwari da horo bisa bisa fannoni daban-daban na ayyukan noma rani. Muna dafawa matasa su girku su yi ayyukansu da kyau. Waɗannan matasa da ke moriya da wannan aiki ba su ɓoye jin daɗin su ba. Abin da yasa ni aiki sabili da yana da unwani sosai. Abu ne wanda yana da fuska ta mabuɗi na arziki sosai. Alhamdulillah ka ana samun unwani gare shi. To da kaga yanzu wanda duk ka gada mana ga tabana da kiyama yana in Allah da dana shi na samun abin da ya ci. tare da karamcin da aka samu na girbi da dama wannan shekara yana da muhimmanci matasa su mai da hankali ga noman rani domin tunkarar wannan matsala. Gura haɗaɗɗiyar ƙungiyar da ake kira haɗin kai ta Cirozerin jihar Agadez na shirya taron wayar da kan jama'a na mako-mako kan muhimmancin karatu ga 'yan mata. Haka ne gora a wannan makon 'yan matan ne da ke halartar ɗakin karatun na cibiyar matasa na Ciro wanda suka ci gajiyar wannan wayar da kan jama'a. Mu saurari Ahmadu Mamman babban babban sakataren kungiyar a lokacin da ya hira da wakilin mu Ahmed Fela. Ana MGC ta mutu cirojirin ta bibliotek wadda take aje ne musamman na bisa kan abin da shafi elef wanda suke kuma lecture. Bon, après la lecture akwai sensibilisation da muke yi mu kungiyar ta ma wanda ya shafi harka yau mun yi ta ne bisa kan kamar avantajin sa mace lakol yana da amfani sosai yau ana sa mata lakol don su san su ma yau don a yanzu ma in ce lokacin ga da muke mata in suka karatu sun hima taimakon maza wanda suka karatu kenan yana da kyau yi wa mata su sa karatu a sasu lakol kuma a wari yawan musu aure a baza shi kamar ne a musu arme lokacin arman su bai kai ba ko kuma a tilasta musu yin aure kenan shine muke lansai ga mutane mata yara a bar musu aure kuma su ma yaran su kama jikinsu su yi karatu Gora a jihar Agadez wakilinmu Anise Karim ya gano mana wata matashiya da ke fama da nakasa wadda ke yin saƙa ta hanyar samar da kuɗin shiga ta hanyar yin tufafin sanyi ga yara da nufin zama mai zaman kanta. Ga rahoton nata. Mai matsakaicin tsawo zaune cikin ma'aikatarta a gaban inshinta na saƙa Maimuna Isa tana sana'ar saƙa tun lokacin da take da shekaru goma sha bakwai da aihuwa. Shekara ta ashirin da bakwai. Gurgunci ya same tun ina shekara ɗaya. Ni sana'ata saƙa kayan sanyi na yara. na koyi wuga sana'a a wurin ma'aikiyata ita kuwa wani wanga aiki da farko da hannu nake yi yadda nake wuga sana'a ina tafi kasuwa sai in sole da zare da jikka kuɗi da rabi sai in zo in buga kwamfule uku da ita kwamfulan hawa hawa ne akwai na jikka shidda akwai na jikka takwas idan na saida ina samun riba wani ka samu riba jikka biyar wani ka samu riba jikka hudu riba na in ta samu tana mana amfani mai yawa a cikin aikinta na saka da take yi da hannu maimuna ta yi nasarar tara kuɗaɗe da suka bata damar sayan inji domin ta bunƙasa aikin nata ta hakan ta taimaka wajen horar da wasu mata masu koyan aiki da mata masu nakasa da ke da buƙatar koyan wannan sana'a. Da nake da da farko da hannu nake yi. Riba ne nake tarawa. Na sayo ga mashin ta saka hannu ta kayan sanyi na yara. A sati guda inda zan iya kwamfile goma sha biyu. Amma da da inda hannu ne kwana goma kwamfile baka ida shi ba. Yanzu da samu mashin ina samun riba da dama tana mun amfani sosai. Duk cikin riba nan ce nake samu sai mu yara duk abin da kamata na lakwal shi nake samu kuma mu sai abinci. Yau gashi yanzu ina da wuri na na aiki na kai na ina saka akwai guragu ga yan uwana da yawa kamar cikin su suna bara amma su da su barin bara za su komo su koyo ga sana'a wasu abokan hulɗarta sun bayyana shin daɗin su a game da aikin maimuna. Duka kayan ɗiyata gaskiya in lokacin sanyi yayi haka wurin da nake sai da saƙa min na hannu ko kuma na inji dai wanda nake so wurin ta nake sai gaskiya na yaba da kayanta. A kayanta masu kyau ne wallahi. Ni kirki ne ba su lalacewa. Kullum wurin da muke sai suna kare yaro da sanyi. Sai dai maimuna na fuskantar matsala dangane da sayar da kayayyakin nata. To mu yanzu matsalar mu kayan sanyi ga in ɗari ya wuce in lokacin zahi ya zo ko a ma su sai da mita ta su kuma sai in wani sanyi ya komo a yanzu ina tunani sana'ar da zani in zahi ya zo wadda ta mun amfani cikin rayuwata duk da ka in je in bara ne kaga ina ga sana'a fatan maimuna shine ta ga dukkan mata da 'yan mata na kasassu sun barbara domin su koyi aikin hannu. karshen Juma'a ne aka kawo ƙarshen gasar wasannin motsa jiki da ke zama wani bangare na bukukuwan sallar demokuraɗiyya na ranar 18 ga watan Disamba Difangala. A wasar kwallon raga na bakin teku, jihar Dosa ce ke kan gaba sai ya da Difa da ta zama ta uku. Sai kuma bangaren langa maraɗi ce ta ɗaya, Difa ta biyu sai ya mai ta uku. a jefa nauyi jihar agadas ce ta zo ta ɗaya difa ta biyu sai kuma tawa a matsayin ta uku sai kuma a bangaren tseren maza 'yan wasan agadas ne suka zo na daya sannan ya mai na biyu har yanzu a bangaren 'yan mata na wasannin bige-bige da tsalle-tsalle matasa na mai ne ke kan gaba da na uku sai kuma agadas da ta zo ta biyu A nan muka zo karshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba a kan layin Airtel.